Assalamu alaikum warahmatullah. Barkan ku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkan ku da zuwa wannan cewa ta mai albarka ta Hausa Zip TV. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tuhumi hafsoshin tsaro kan yadda 'yan ta'adda ke samun makamai. Inda ya kara da cewa nan gaba kaɗan 'yan ta'adda za su fi jami'an tsaron Najeriya yawa. Ku biyo mu domin jin cikakken rahoto. Mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai gaskiya ina matukar jin mamakin yadda 'yan ta'adda ke samun makamai daga ƙasashen waje duk da na rufe bodar iyakokin ƙasar wannan ba abin mamaki ba ne domin a zahirin gaskiya ba a ɗauki hanyar inganta tsaro kan iyakokin ƙasar ba a ɓangaren amfani da harkar kimiyya wajen inganta tsaron kan iyakar najeriya ya yi ƙaranci babu kayan aiki da za su taimaka wajen gano makamai da miyagun kwayoyi da ake yin safararsu kuma yawan jami'an tsaro shi ma ya yi ƙaranci domin duk kwarewar jami'an tsaro human intelligence sai an samu mai laifi da zai kubce da zai kubce masa walau akan iyakar ƙasa ko cikin gida don haka akwai buƙatar amfani da african intelligence wajen inganta tsaro kan iyakokin ƙasar da kuma amfani da iya surveillance bai kamata a ɗauki lamarin tsaro tsaron bodojin najeriya da wasa ba musamman na yankin arewa da ke safarar makamai daga libya idan da hali a gina katangar karfe a kan iyakar ƙasar domin wannan ba karamar matsala ba ce idan ba a tashi an magance matsalar da gaske ba nan gaba nan gaba barayin daji masu garkuwa da mutane da 'yan ta'adda sai sun fi jami'an tsaron najeriya yawan makamai gaba wato za a kai wani lokaci da jami'an tsaro ba za su iya kare kansu ba balle su kare mutanen najeriya da iyakokinsu ba assalamu alaikum warahmatullah barkanku da jimurin sake kasancewa da mu barkan ku da zuwa wannan tashar tamu mai albarka ta wasu Zip TV. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari